tsangwama ko cin mutunci ba shi sauyin. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin dandalin 'yan jarida na nan sashen Hausa na muryar Amurka. A sabon shirin za mu taɓo abubuwan da suka faru a ɗan tsakanin nan da suka haɗa da wayar gari da aka da ƙarin farashin man fetur. Sai kuma za mu duba bayanai daga hukumar alhazan Najeriya da ke nuna yanzu kujerar aikin haji ko aikin haji mai zuwa na iya kaiwa naira miliyan goma. Sai kuma batun nan na tsohon gwamnan jihar Kogi ya haya Bello Bello wanda har yanzu ake ta famar a gan gabatar da shi gaban kotu amma abun ya gagara. Ina tare da Almustapha Haji Sufi wanda shahararren mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum musamman ma dai a yanar gizo sai kuma Saminu Sani Azare da ke aiki a gidan rediyo da talabijin na libati da ke nan Abuja. Almustapha bari mu fara da kai wannan karan inda za mu duba wayar gari da aka yi aka samu ƙarin farashin man fetur a Najeriya. kusan gwamnati ta nuna ta ɗauki wannan matakin ne saboda farashin ya zo daidai da irin abin da ake ciki na kasuwar duniya. gaskiyar magana wannan ƙarin man fetur da ake yi a cikin shekara ɗaya zuwa shekara tunubin nan ya ƙara tsawwala wa al'umma ba na tsammanin shugabannin najeriya suna jagoranta suna tunanin abin da talaka yake ciki babu yadda za a yi muna da man fetur a ƙasar mu muna da inda ake tace man fetur a ƙasar mu irin su dangote da irin duk nan abubuwa cikin ƙasar mu ta daga cikin manyan ƙasashe a duniya masu arzikin man fetur al'umma sun ce ba sa son a cire tallafin man fetur ka cire al'umma sun yi zanga-zanga ka dawo musu da tallafin man fetur kaki kuma ita kungiyar kwadago in za ta iya kokarinta ta tashi tsaye ta hubbasa ta yi in ba za ta iya ba al'umma ita ma sun zama da ita yar amshin shata Saminu Sani Azare me zaka ce domin an duba fito da ma wannan matatar man fetur ta dangwate har yanzu ba za a ce an ga wani tasiri ba kenan cewa za a iya samun sauki ga wannan lamari na man fetur a Najeriya Karin da aka samu na farashin litar man fetur daga naira 897 zuwa naira dubu ɗaya da naira talatin a gidajen mai na nnpcl ko shaka babu ya zo 'yan najeriya cikin firgici da damuwa da kuma rashin tabbas a inda suke ganin cewa wannan matsaloli da suke cikin na tsadar rayuwa to babu faranar da za a kawo ƙarshen wannan tsadar rayuwa sai dai kawai abin da allah ya kasance da al'ummar najeriya domin ku ita hukumar ta nnpc ba ta da wani tsari takamaimai na ganin yadda za a taimaka a samu sauƙi ko kuma al'amura su daidaita na abin da ya shafi tsadar man fetur da ake ci gaba da yi jama'a na ta korafi game da wannan ƙarin farashin man fetur wanda shi ne haifar da wannan tsadar rayuwa da ake ciki an ɗauka cewa samar da matatar mai ta dangote wadda har ta soma ta ce man fetur da sauran dangoginsu zai iya haifar da natija da sauƙi akan halin da ake ciki da ana ta cewa dalilin da ya samun ma yake tsada har ake sa masa tallafi ne saboda ana fitar da wannan danyen mai ne a kai shi kasashen ketare a tace shi a kuma dawo da shi waɗannan abubuwa shi ya haifar da wannan tsada da matsaloli da ake ciki haka NPCL take faɗa to gashi kuma yanzu matatar mai ta yan gwada ta so ma yake amma duk da haka maimakon ma a samu sauki ma sai tsadar al'amura ɗin suka sake tazara wannan ya nuna cewa akwai sakel kuma hukumar NNPCL lalle tana buƙatar a yi garan bawul ga shugabanninta domin ku shugabanninta ba su da wani wani tsari wanda zai sa al'ummar Najeriya su samu rayuwa ingantacciya duba da cewa duka kusan harkokin yau da kullum na sufuri da sauransu an ta'allaka ne akan yanayin man fetur. To madalla masu sauraro kuna tare da mu a cikin wannan shiri na dandalin 'yan jarida na sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu duba wannan batu na tsohon gwamnan jihar Kogi Yahaya Bello wanda tun farko hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa to EFCC ke neman sa kan tuhumar almundahana ko zargin almundahana na fiye da naira biliyan tamanin yanzu kuma ga wani sabon caji da ya shafi almundanar fiye da naira biliyan ɗari da goma da ya haɗa har da mallakar gidaje na alfarma a ciki da wajen Najeriya. Ya Bello da kwanakin baya ya nuna kansa kamar ya je ofishin EFCC amma kuma hukumar bata kama shi ba balle ta gurfanar da shi a gaban kotu kuma daga baya magoya bayan ya Bello suka ce yan EFCC din sun jiyar gidansa da makamai domin su kama shi amma hakan ya gagara. shin Yahaya Bello ya gagari doka ne? Almustapha ji Sufi. Rikita ta Yahaya Bello dinnan rikita rikita ce wanda take kunyata ƙasar nan, take kunyata gwamnatin ƙasar nan, take nakasa take rage darajar hukumar EFCC a tsakankanin al'umma da tsakankanin kasashe da suke tunanin kamar Najeriya ta ɗauki wata hanya ta yakar cin hanci da rashawa. Ya je hukumar nan, hukumar nan ta bashi ya fito, kuma ya dawo hukumar ta zo tana neman sa ba maganin ya gagari doka ba ce, maganin dokar ce ba ta aiki, maganar in kaga ana neman a walakanta ka ko a hukunta ka ko a tuhume ka ba ka tare da mahukunta ne. Idan kana tare da gwamnatin ko da mahukuntan sunan ka shafa fe da mai ba ka laifi duk laifinka sunan babu to da haka wannan ba adalci bane idan EFCC dama al'ummar Najeriya sun dauki EFCC e karam farautar gwamnatin lokacin ce mai ci An za a yi hukunci da gaskiya ba sani ba sabo duk mai laifi a masa hukunci duk mai gaskiya kuma a bashi gaskiyarsa in an haka an taimaki al'umma an taimaki kasa wannan shine gaskiyar magana Saminu Sani Azare kusan shugaban EFCC ya nuna ko su jihohi ma da suka kai kara da ke kalubalantar hukumar da hakan ya hana ta tabuka wani abun kirki shin hukumar efcc za ta iya dogara da wannan ya zama ya zama wani tarnaki na hana ta yin aikinta da doka ta ɗaura mata alhakin yi babu wani tuhume-tuhume ko kuma kai karar hukumar efcc da wasu gwamnoni kusan goma sha shida suka yi da zai iya zama tarnaki ga ita hukumar yaƙi da yau tattalin arziki ta annati wato efcc wajen hana ta gudanar da aikin ta da kundin tsarin mulkin ƙasa ya wajabta mata wannan abu ne abu mai ban mamaki a ce wasu gwamnoni sun ɗunguma sun kai karar hukumar efcc suna ma ƙalubalantar sahihancin kafa ita hukumar efcc ɗin ne bisa doka suna ganin cewa kamar ma ita hukumar efcc ɗin a bata da sahihancin wanzuwa bisa kundin tsarin mulki na 1999 wannan abu ne abu ne mai ban mamaki kwarai da gaske a ƙasa irin ta najeriya wadda cin hanci da rashawa mata katutu wadda kusan cin hanci da rashawa da ake zargin wasu shugabanni da aikatawa gaba ɗaya shine hana najeriya ci gaba ya zama ya yi wa najeriya da baibai ya hana ta gudanar da duk wasu matsaloli da ake ci gaba da fuskanta a najeriya cin hanci da rashawa ya sabbaba shi saboda haka wannan abin kunya ne ga waɗannan gwamnonin jihohi da za su kalubalanci ita sahihanci ita kanta kafa hukumar efcc din sai dai wala'ala idan ba su son hukumar efcc din ta gudanar da ayyukanta yadda ya kamata ba su son ta gudanar da aiki su fito su faɗa cewa su suna adawa ma da yaƙi da cin hanci da rashawa wannan kada adawa ne da yaƙi da cin hanci da rashawa shine kawai suke yi kuma wannan babban abun kunya ne ga gwamnonin da suka yi rantsuwa da alkur'ani mai tsarki ko kuma bible mai tsarki suka ce su za su kare kundin tsarin mulkin ƙasa za su kare amanar al'umma da aka basu amma suke ƙalubalantar yaƙi da cin hanci da rashawa wannan abun abun kunya ne abun kunya ne fiye da ake tsammani gaskiya ban ji daɗin wannan al'amari ba wannan ba abu ne da zai haifar da ɗami idanu ga yaƙi da cin hanci da rashawa da ake gudanar da shi a najeriya ba kuma ya bello ai bai fi ƙarfin doka ba in akwai zargin da ake akan ya bello babu dalilin za a ringa ya ringa yin wasan buya da hukumar efcc dole ne su kama shi ba wanda bi ƙarfin doka a najeriya To, kafin lokaci kure mana mu je ga darasinmu na ƙarshe a wannan shiri da ya shafi hukumar alhazan Najeriya wacce ta ba da umarni ga jihohi su karbi naira miliyan takwas da dubu ɗari hudu a matsayin kuɗin ajiya kafin faɗan farashin kujerar. A bara dai an ji kamar irin haka ne kuɗin kuma shine mafi tsada ma da aka taɓa a tarihin aikin hajji a Najeriya. almustapha jisufi Haji Sufi me za ka ce kan wannan dai ana maganar yanayin canjin naira ne ko kuma in ce tsadar dala kan naira. a cikin al'ummar Najeriya kashi goma bai wuce kashi biyu ba ne suke iya cin abinci a rana sau uku. To yanzu aikin hajjin ma da ake ganin ɗaya daga cikin farillai ne na, na musulunci yau gwamnati kamar ta cire kanta ba ta ma wani nusawa a ciki. Yau ko aikin hajjin da ya gabata sai da gwamnonin jihohi da dama suka shigo suka tallafa wa alhazan alhazan suka iya samun cikotan da suka je suka biya kuɗaɗen suka je aikin hajji. Ina kuma gabana da al'amuran suka ƙara ƙuntata, suka ƙara ɗumauta al'umma ta ƙara shiga damuwa al'amma ta ƙara shiga cikin halin laha'ulayi yanzu a zo a ce kuɗin deposit naira miliyan takwas da wajen dubu ɗari nawa ina al'umma za ta iya biya in dai gaskiyar magana ana buƙatar al'umma su je aikin hajji a tausaya musu maganan darajar naira ko karyewar naira ai duk gwamnati ne ta ja don mi ba za a ɗauki matakai na ɗaukaka darajar naira ba wannan gaskiyar magana al'umma suna cikin damuwa Allah ya ba mu dama idan za a biya naira biliyan ne zuwa aikin hajji Allah ka hore bayan ka mu amsa kira mu je Saminu Sani Azare ba za ka rasa jin mutane na cewa Allah ya ba mu kuɗin zuwa zuwa Allah ya bamu kuɗin zuwa dama kuma aikin haji sai mai guziri ne zai iya zuwa wato wanda zai iya biya kuma ya bar ma har wani abu a gida da za a amfani da shi kafin ya dawo watakila dai an kai wannan lokaci da mutane za su bari sai yadda hali ya yi kasu rika damun kansu ga abin da ba za su iya ba idan muka kalli gwamnatocin mulkin soja na baya ai an daɗe ana ba da tallafi ga gudanar da ayyukan hajji kuma wannan ayyukan hajji din da ake zuwa ake gudanar na ibada ana yi wa ƙasa addu'a ne ƙasa tana samun albarka da zaman lafiya a gaya mana tun lokacin da aka soma cire tallafi ga ayyukan hajji na ƙasa wace irin albarka ne najeriya ta samu ana magana cewa hasashen cewa ma a aikin hajjin bana ɗin yana iya kaiwa kusan naira miliyan goma wadda ita hukumar hajji ta ƙasa ta shawarci hukumomin alhazai cewa lallai su soma karɓar kuɗin da bai gaza akalla miliyan takwas da rabi na mahajjatan jihohinsu ba saboda haka babu dalilin da zai sa gwamnati ta gaza zage damtse wajen ba da tallafi ga ayyukan hajji wadda wannan zai sauƙaƙa wa al'ummar ƙasa su je su gudanar da ayyukan hajji duk ƙasar duniya tana son ta samu albarka amma na rasa dalilin wannan manufofi na gwamnati manufofin kuskure da aka da gwamnatocin baya suka so mai na cire wannan tallafi da ake gudanarwa wannan aikin hajji wannan ba zai haifar da dami idanu ba kuma a gaya min waɗanne ƙasashe ne waɗanda suke da arziki suka cire wannan tallafi na gudanar da ayyukan hajji ga ƙasarsu wannan ba zai haifar mana da dami idanu ba lallai ya kamata gwamnati ta sake tunani fiye da ake tsammani in kuma ana ganin hauhawan farashin dala akan naira shi haifar da wannan shi ma matsala ce daga gwamnati ne ai matakan gwamnati da ta dauka ne na tattalin arziki shi ya haifar da naira din ke ci gaba da rugujewa a mu. malamai mun gode kwarai da gaske sai mun sake dawa sabon shirin na dandalin yan jarida ma tattauna kan wasu muhimman lamura da suke faruwa a nan tarayyar Najeriya a madadin Saminu Sani Azare na gidan rediyo da talabijin na libati da ke na Abuja da kuma Al-Mustapha Jisufi sai ko muryar Amurka da ke ɗaukar nauyin wannan shirin naku Nasiru Adamu Alhikaya da kan shirya ya gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Sukuti rukuki jo ba su taɗe dan jarida.